Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Alƙibla. Na marubuciya Safiya Abdullahi Musa, wacce aka fi sani da hukuma, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Shi kenan, tunda baki yarda da ni ba, komai kika faɗa min ina ƙoƙarin yi da bi Ba na tsallakewa shawararki saboda ni na aminta da ke. Na gode, dama suna ta min dariya cewa ni kaɗai na damu da ke yau na gaskata ka Sai ta sauka daga gefen gadon ta koma na ta tana haɗa kayan da za su je da su. Ganin yadda har ta gama haɗa kayan ba ta kalle ta ba ɗakin shiru ya sa ta ji duk babu daɗi. Ba laifi Hindatin tana ɗaukar duka shawarwarin zaren da ƙoƙarin ganin ta yi abin da Zaran ke so. Da gaske ta jawo shinta kenan sosai har ta isa har ta isa bakin kofa za ta fita zaran ta kira sunanta haushi kika ji kenan ka faɗa ta ɗaga saboda me bayan baki yarda da ni ba akan me zan takura kiki yi abin da baki niyya ba kai ta kaɗa tana murmushi zan ji shi shikenan ko cikin murna ta dawo na gode sosai ina mai tabbatar miki zaki ji daɗin tafiya da zamu gobe da kanki zaki ce mu je murmushi kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba Ɗaya daga cikin tsadaddu kuma ƙawatattun hotel suka yi masauki, suka kama ɗaki guda babba wanda zai ishe su a wadace, ita kam tana zaune daga gefe tana kallon su yadda suke yadda suka sake tamkar suna cikin gida ko cikin makaranta, ita kam har cikin ranta ba ta jin wani walwala ko karsashi ko kuma wani jin daɗin zuwa wajen, sai take ji a cikin zuciyarta duka wani irin babu daɗi, sai take jin kamar ta aikata wani mummunan abu mara kyau. Haka kawai take jin babu daɗi har ƙasar ranta, har sai da Farida ta ankara da haka. Ki sake mana haɓa Zara. Mu kaɗai ne fa a ɗakin babu wanda ya shigo mana ko ya isa ya shigo. Murmushi kawai ta yi musu, sai ta bi lafiyar lafiyayyen ganin da ke ɗakin ta yi kwanciyar ta a kai. Dan kafin su fito ta sha karatu sosai, tana son ta huta kafin ta sake ɗora wani. Dan ta taho da duka littattafanta har suna tsokanar ta cewa ba hutawa za ta je yi ba kenan. inda ba za ta bar kwakwalwarta ta huta ba. Suna ta hayaniya da walwalarsu har zuwa sanda aka yi nokin kofar aka kawo musu abincin dare. Kowa ya fara ɗibar nasa duk da cewa akwai sauran lokaci kafin ma a yi sallar magariba ɗin. Indadi ce ta dubi zaran zara ga abincin ki. Sakko kowa na cin nasa kai ta kaɗa tana amma kai a'a sai an idar da sallah. Daga haka ta sake gyara kwanciyarta tun tana jin hirarrakinsu sama-sama har ta fara daina jiyo su. Babu jimawa kuwa bacci mai nauyi ya ɗebe ta. Sai da ta farka da ce kawai ta yi saura a ɗakin tana niyyar saukowa daga gadon. Tana duba agogo karfe bakwai da ashirin na dare, inda Allah ya taimake ta tana hutun sallah. Duka ina suka shiga, ta jefa wa Hindatin tambayar wanda ke tsaye gaban madubi tana gyara sumarta da mayukan gyaran kai. Duk sun fice amma sun kusa dawowa fita kuma. Nan duka bai ishe su yawo ba, ta sake tambayar Hindatin. Nan kusa da inda muke ne aka buɗe wani sabon wajen cin abinci ɗazun. Tono wani abokin Farida ne shine ya gayyace su. Baki kawai ta taɓe ba shakka duk inda wayewa ta yawa matsala ce. Su a wajensu wannan normal ne ba wani abu bane Amma asalin tarbiyyar Malam Bahaushe wannan ɗin mummunar illa ce. Sai ta miƙe ta shiga toilet ta canza pad ta kuma ɗaura alwala ta dawo ta zauna bakin gadon. Tana karanto azkar ɗinta na maraice da bata samu damar karantowa ba. Tana yi tana duban Hindatu da ke ta shiri da alama fita za ta yi. Bata ce mata komai ba sai da ta ga ta ɗaga waya ta yi magana na 'yan mintuna ta aji. Ta ɗauki mayafinta tana yafawa ina kuma za ki kema. Waiwayawa ta tana duban zaran. Waya za mu je siya ni da Mudassir a Glass Shoe. Minti talatin ta isa mun je mun dawo sosai zaran ta haɗe fuska. Yanzu kina ganin kamata ce ki fita da saurayi takwas saura na dare siyan waya cikin motarsa mm, daga ke sai ji babu komai kawata kada ki damu ko a gida da na sanarwa momi muke tafiya. Maganar ta ratsa ta bata san illar boko zalla ba sai yanzu gaba ɗaya duk wani abu da ya kamata a kalle shi a matsayin abin kyama. su ba hakan ba ne a wajensu saboda rashin tasirin ilimin addini sai ta miƙe ta isa inda hindatin ke tsaye hindatu a da yaushe ina son ki dinga tuna cewa kina rayuwa ne a ƙasar hausa ina son ki dinga tuna cewa ƙa'ida da kwaikwayo kan tafarkin addini shine gaba da komai na miki uzurin rashin tashi kan irin nawa bigiran wala Allah har a zuciyarki ba komai ne hakan amma idan baki sanyi ba bari na gaya miki illar Akwai babbar illa a wajen a wajen ‘ya mace ko in ce ganganci wajen shiga motar wani ɗa namiji. Na sha maimaita miki wannan maganar, abin da ya sa na ce mata shi ne shiga motar ɗa namiji ki yadda ya tuka ki shi ne mafarin komai, shi ne sila da dalili na faruwar komai, komai zai iya faruwa idan na ce komai ciki har da rasa ki gaba ɗaya. Idanu Hindatin ta gwalalo, ki yarda da ni gawa wallahi ban taɓa zina ba ban taɓa ba da kaina ba murmushi zara ta yi ta dafa kafaɗar ta ba hindatu ta yaya zan miki wannan mummunan ƙazafin amma idan kin rubuta daga zargina idan kin kuɓuta daga zargina sauran mutane fa kin isa ki wanke kanki akwai abubuwan da zaka dinga aikatawa da za su iya ja maka mummunan zargi da zato daga mutane zargi mai wuyar wanke kai irin wannan rayuwar ko kun san ba kwa wani mummunan aikin, amma shaidai da mutane za su muku ita ce, ko ba na gari ba ne. Idan kin shiga motarsa komai bai faru ba, za ki iya kubuta daga riƙe miki hannu da zai yi, za ki iya kare kanki daga yunƙurin miki kis ko runguma, idan ya so cutar da ke kin isa ki bawa kanki kariya, sannan ko me ya miki baki da hujja laifinki ne, ke kika kai kanki yindatin. Sosai jikinta ya yi sanyi ta ɗaga kai tana duban Zaran. Gaskiya kika gaya min kawata. na kuma fahimci maganar ki sannan na gode miki kwarai da gaske. Ban ɗauki hakan a wata babbar tawaya ba sai da kika rusashe ni. In Insha Allahu irin hakan ba za ta sake faruwa ba. Ta karashe magana tana shirya mayafinta sannan ta ɗauki wayarta ta tura masa test ta koma ta zauna. Ɗaya daga cikin halayen hindatin da suke burge Zara kenan saukin kai da kuma saurin ɗaukar shawara. Tana zama sai ga sauran suna shigowa kafin ka ce mai sun sake tsana ɗakin. Kai, kai jama'a, ku ba kwa gajiya ne don Allah da hayaniya? In ji Zara da suka hana kunnuwanta sakat, dariya suka saka gaba ɗaya. Janna ta ce, kamar yadda ba kya gajiya da karatu ba, sai ta saki murmushi kawai tana gyaɗa kai, ta san me hali dai ba zai fasa halinsa ba. Wace gari a ɗaki duka suka yi ne a tare, sai da yammaci lis suka shirya dukkaninsu domin zuwa siyayyar kayayyakin amfani, da kuma kallon wani sabon Hausa fim da za a haska a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall. Fir ta ce ba za ta bi su ba, haka nan idan suka jima ba su dawo ba sai dai su zo su ga ta tafi. Ba su ji daɗi ba saboda sun ce ba jimawa za su yi ba haka nan bai kyauta su bar ta ita kaɗai ba amma ta ce sam ita dai sai sun dawo. Hasali ma akwai sauran karatun ta wata ƙara shi ba. Haka suka shirya suka fice a motar Janna. Karatun ta ta ci gaba da yi lokaci-lokaci tana kallon tibin da ke aiki, sai dai ba a jima ba ta ji zaman ya gundure ta. Shiruwa kadan babu kowa ba motsin kowa da haka ta ajiye littafin tana duba agogo. Dab ake da kiran sallar magariba. Ko da ta fita Ko da ba ta da matsala tunda tana fashin sallah da haka ta ɗauki mayafin doguwar rigarta. Ta yane kanta sannan ta zura plate sannan ta zura flat ɗin takalminta da ya dace da kayan jikinta. Ta buɗe ɗakin ta fito. A sama suke sai dai akwai ƙawatacciya kuma doguwar baranda ta bayan ɗakunan wanda za ka iya hangen farfajiyar hotel ɗin idan ka tsaya ta jikinta. nan wanda yake ƙasa shi ma zai iya ganin ka idan ka so. A nan ɗin ta tsaya tana kallon yadda mutane ke kai kawo cikin hotel ɗin. Kowa na sabgar gabansa, wanda yawanci duk wanda zai shigo ko ya fita cikin mota yake. Da kaɗan da kaɗan take kallon wajen tana kuma karantar wasu abubuwa masu tarin yawa. Aƙalla ta shafe kusan minti ashirin tsaye a haka har duhu ya ɗan fara yi. Sannan ta ji tsayuwa sannan ta ji tsawar ta soma isa ta sai ta janye idanunta da niyyar juyawa ta bar wajen sai dai carab idanun nata suka faɗa kansa matashin saurayi ne farisol ma'abocin tsawo hakanan bai da jiki mai yalwar bakar sumar kai da kuma kasin ba sanye da ƙananan kaya ya kuma tsaya jikin motarsa idanunsa fes bisa kanta tsaki ta ja mai ƙarfi da ta lura da irin kallon kurillar da yake mata ranta yana ƙuna tana faɗi a ranta wa ma ya san adadin lokacin da ya shafe yana kallonta bata sani ba. Ko da ta koma ɗaki ko ɗaki banɗaki ta shiga ta sauya audugar jikinta sannan ta dawo ta fesa wa hannuwanta da jikinta turare ta koma kan karatunta. Tana yi tana duba lokaci sai dai har yanzu babu sayin datin, babu alamar su. Ranta ya soma ɓaci ta soma jin haushin kanta kan me yasa ta biyo su bayan gaba ɗaya tsarin rayuwarsu ma ba ɗaya ba ne, Yanzu me ya amfanin zamanta a nan? Sai ta ɗauki wata ta so soma kira sai dai duk wanda ta kira ɗin tana shiga tana kuma ringin amma ba a ɗagawa. Babu kuma amsa. Haka ta ƙara cikinansu gaba ɗayansu babu wanda ya ɗaga. Zuwa sannan tara da rabi na dare. Agogo ke nuna mata ga yunwa tana ji duk da sun gaya mata ta je ta yi oda ɗin abinci a reception idan tana da bukata kowane iri ne. To ba ta son fita, shi yasa ba ta karɓo ba. Ga wayar ɗakunan su Ga wayar ɗakin sun ɗazu ta samu matsala bare ta kira daga ɗaki a kawo mata. Zuwa yanzu kuma yunwa take ji ba ta wasa ba. Hakan ya zame mata tilas ta fita ta karɓo. Hakan ya zame mata tilas ta fita ta karɓo ɗin kenan. Sai ta sake tashi ta gyara yafanta ta kuma fito daga ɗakin. Cikin tuƙi mai cike da nutsuwa ya sako kai farfajiyar hotel ɗin. Hannunsa ɗaya yana tuƙin da shi yayin da ɗayan hannun yake amsa wayar cikin nuna girmamawa ga ubangidansa. da ya zo gani cikin hotel ɗin wanda ganawa ce ta sirri da za su yi da shi gabanin taron ƙasa da za a gabatar na duka ma'aikatan tsaro na ƙasa kama daga sojojin sama da na kasa da na ruwa gaba ɗaya yanzu yana amsar direction ne na ɗakin da inda zai gan shi har ya ƙaraso wurin ajiyar motoci sannan ya ida wayar yana mai cewa yassa sannan ya sauke wayar daga kunnen shi ya kashe ta gaba ɗaya Ya janyo aljihun motar ya zura ta sannan ya zauna na wasu mintuna, yana karantar yanayin wajen a matsayinsa na ƙwararren jami'in tsaro. Sai da ya tabbatar komai na wajen ya masa sannan ya buɗe murfin motar ya fito. Duk wanda ya kalle shi sai ya kuma. Duk da cewa babu wata alama da za ta nuna maka yanayin aikinsa, amma shigar da ya yi da wasu shegun ƙananan kaya masu kyau da aji sun amshe shi. Takawa yake zuwa reception ɗin cikin wata tafiya mai cike da kuzari. mazantaka da kuma karsashi. Hannunsa ɗaya rike da kiɗin motarsa ɗaya hannun kuma wata 'yar mitsitsiyar waya ce da yake iya bintse ta a tafin hannunsa guda ɗaya. Yana magana da ɗaya daga cikin reception ɗin sanda ta ƙarasa saukowa a nutse ita ma ta tsaya saitin ɗaya ma'aikacin wajen tana gaya masa abin da ya sauko da ita. cak ya tsaya da maganar da yake yi. A hankali ya juya kanshi zuwa sashin da yake jin murya na fitowa. Daidai sanda ita ma kamshin turaren da take tsammanin ta san shi a kuma cikin gidansu ya ma shiga hancinta, har kuma ya ja hankalinta zuwa ga kallon gefenta. Ido hudu suka yi. Cikin matukar tsoro da razani ta ja baya tana kallon cikin idanunsa, yayin da shi ma ya kafe ta da idanun yana mata wani kallo da ya sanya ta ji kamar an maida ƙafafunta sama ne kanta kuma a ƙasa. Tashin hankali da gigita suka bayyana tun daga zuciyarta zuwa saman fuskarta. Da wani irin zafi ya soma takawa inda take tsayin tamkar ma ya manta da cewa gab ɗin da ke tsakaninsu ba wani mai yawa ba ne, ita ma sai ta yi yunƙurin ja da baya, wanda hakan ya sa ya kai mata cafka da zafinsa, ya samu nasarar riƙe sangalalin hannunta. Abin da ya sake ruɗa ta kenan ta sake cewa tsoro ya kuma cika ta, yayin da ya buɗe ya buɗe baki cikin wata tsawa, me ya kawo ki nan? Ya faɗa da dakakkiyar murya mai ƙarfin amo da sauti, irin ta sojan da ya saba karɓa da bada umarni a fagen daga. Yadda ɗaiɗaikun mutane suka jiyo suna kallon su ya an kai da shi, sai ya sakar mata nata da sauri, fuskarsa na gauraye da wani irin ɓaci rai. Ya zare mukullin motar da ya maida aljihunsa ya cilla mata. Ya kuwa sauka a saman kafafunta duk da ta ji zafin amma ba shi ne a gabanta ba. Tashin hankalin da ke a gaba take hararowa ta san cewa abin da zai biyo baya ɗin ba ɗan ƙarami ba ne. Ta kuma fahimci me yake nufi don haka ta duka ta ɗauki kiɗin. Ta fara takawa tana ficewa daga wajen kamar kazar da ƙwai ya fashewa a ciki. Sai ya ta fice sannan ya bi bayanta ba tare da ya tsaya amsan nambar ɗakin da yake nema ɗin ba. Tana gaba yana bayanta amma ba za ka zaci tare suke ba har ta isa bakin motar. Daidai lokacin matashin da tun ɗazun yake ɗawa cikin Walter ɗin yana neman ta, tare da burin sake ganin ta ya hange ta. Don haka da sauri-sauri ya sauko ya nufo su idanun shi a kansu yana ganin sanda ya da ya fusgi mukullin ya buɗe motar ta shiga baya ta zauna. Sai da ya tabbatar ta shiga sannan ya sanya wa motar lock duk Duk da ya ɗage dukkan gilasan motar, Hakan bai sa ya yi tunanin kunna mata AC ko ya rage wani gilas ɗin ba don iska ta shigo mata. Yana zare ki ɗin ya ji an dafe hannunsa. Ya ɗaga kai a natsa don ganin waye. Me ya hakan kake? Za ka kama yarinya ka rufe cikin mota saboda me? Wani banzan kallo haidar ɗin ya kafe shi da shi cikin ransa yana tambayar kansa da kansa shi ɗin waye. Sosai ransa ke tafasa bai so ya wuce masa bai so ya huce masa laifin da ba shi ya aikata ba amma kuma yana jin wani sabon ɓacin ran na taso masa dangane da renin hankalin da yake son zuwar masa da shi shi waye nata da zai kalubalance shi kan hakan ya santa ne shi ya kawo ta ko tare suka zo zare ki ɗinye ba tare da ya sake bi ta kan shi ba ko ya dube shi ba ya juya ya soma takawa zai bar wajen saurayin ya mara masa baya yana ci gaba da cewa malam ka buɗe ta na ce tun kafin ka gano kuskuren kuskurenka baka san waye ni ba ko ya faɗa cikin zafi da san nuna nashi ƙarfin ƙwanjin. Wani irin juyawa Haidar ɗin ya azababa har yana take masa rabin ƙafa da ingarmar takalminsa. Idan ka ci bi da bi na kana mun wannan karatun sai na saka kayi yi nadama kai da banzan matsayinka kuma za ka gane kuskuren aikata mun hakan kafin ni na gane na kuskuren. Stay away from me tun ban gurguza kwanyarka ba. Tabbas ya hangi wani strong abu cikin idanunsa ya kuma hangi yadda yake furta maganar bilhaƙi ya kuma tabbatar ba a banza yake magana kan yarinyar with confidence haka ba. Amma a matsayin a matsayin amma a matsayin da mahaifinsa ke da shi a Najeriya ya fi ƙarfin wani da bai san ma kowaye ba ya gaya masa magana irin haka ya kyale ba. Da haka zai jira ya ga yadda za a yi ya fita daga hotel ɗin. Ya kulle 'yar mutane cikin mota. zan gani ta yadda za ka fita daga wannan ginin. Ya furta, san Haidar ɗin ke komawa zuwa ciki sai da ya sake bi ta reception aka gaya masa ɗakinsa nan ya wuce. A natse ya bude ɗakin da salama a bakinsa mutumin wanda akalla ya kusan shekara hamsin da biyar. Ya amsa mishi yana zaune saman kujera riƙe da jarida yana dubawa. Ko da ba a gaya maka ba, shi ma ka cewa soja ne irin wanda ya jima cikin harkar. Bautawa ƙasa da bawa rayukan al'umma tsaro. Fuskarsa ɗauke da murmushin da ke nuna kulawa da ƙauna ya ce, Barka da zuwa Aliyu. Ƙyam ya tsaya ya tsara mishi kamar da sojoji ke yi don nuna girmamawa ga manyansu. Ya karɓa gaisuwar yana nuna mishi wajen zama. To masu sauraro a nan.